duk wanda ya bada fatawa idan malami ne ya yaudari mutane akan abin da yake ba gaskiya ba ne wato ya magana ta gaskiya amma yana nufin cutar da mutane da ita to ba ya ha'inci mutane ba ne ba ya yaudare su ne wannan hukuncin sa sai Allah subhanahu ta'ala domin ya halakar da mutane ya nakasar da su ta abin da yake ba haka din ba ne domin ba zai yiwu a ce duk duniya ba wanda ke da ilimin cewar akwai cuta cikin wannan ba sai mutum daya ko in tsarin mutane wanda ke a ƙasa su ba a yin wannan maganin ba sa cikin wanda suka yi wannan maganin alhali kuma jama'a da yawa a duniya sun amfana da wannan ta hanyoyi daban-daban don haka babu wani abu wanda yake zai sanya mu koma baya cikin daji mu koma cikin jahilci mu zama koma baya a cikin al'umma a ce yau mu ne kadai muka rage a baya a wannan wato ciwo wanda ya addabe mu gaba daya